jamar kwe malci tambon kanu yau an hayo sin alfa muhammad gonu ko haka ci ba kpare te kuna iri senni ka to kurun na mwana al'umma iri yo muhammadun mwenewina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba men hunan debi mwana kuna an fasugunta ngana alfa muhammad ci nga banga beino hay fo boromba kateno ka hunu ande bi mene kuna jawabi ande bi dona ba hunu sallallahu alaihi wa sallam kaci kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba nga ngana al umma kulu ya ba kwar janna sai dai waka hunu qila ya rasulullah wa man ya'ba cha se ni ripedia me aba dal janna ka hunu ngati man ata'ani dakhala aljanna wo kana gana a wural janna no wa man asani wo kana sabo faqad aba ngaya hongu da ya wo kana ndabi gana a cinni ko gonal ummadi kuna wa ka hongu andebi gana yo a hunal ummadi kuna na al umma fo mani sugata sai mani sai fu berketer kwe malciwo sari morerin kai ka gano yo di fasara andabi ŋmana al umma yo hanga hinka hanga sinte ceradi kwe ko bara nor kulu pey en général iri e kulu mefo fo kamarigan na yahudi na nasara amene juif na chrétien wo kayo ndegono nga ndebi diya tere wo nangari nkulu di mefo katontonu na cheperi torumu na kweyo ndebi ŋmana al ummana ton kurdi nan da biki ba in kurdi ya hural janna sai dai woka hongu me ya hongu nga ci ba woka na mane an da bi tereta ana anadiya tereta kacin mani ka hural silama tere kuna kabuwar silama tere bongo tere ana gana nganal jannan zi amma woka hongu kadi aka nga tere nga de ba kai kristianismu bongo au nga ba kai judaismu bongo au nga tere de idolatri dino nga de bote torio no nga debo bota kere ya hum fasara fona fasara hinkante amana lu ummadi kuna wo kayo na chimani, ka lalle abaral pe diyano ngan na manan de bitereta kacar silama yo manar silama tere di kuna gono yo kwe ne no dan de bici wadanya madanya ande bi dukaci wo kayo na ngachimani, mani di kuri ya hural janna sede wo ka hongu me a hongu ngachi wo ka na gana kerebisal janna woka anasabo nga ya hongu nga ndebi cirise nga na sunna na nga nci sunna di sute sa fo ngmani andebi du kaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam den nan nga ngmana di tam dare no nkoto dare bi na semani nga ci nini da ya ba ka cin ngmana al umma kuru hural janna ngona al umma di kuna insi alfayo sunna ka boro tama bar hore hayo narpe sunna na ci hore haya je le di, et je le répète aga ci ko yara alfayo boron marukan gbaita sanga muten na haya hinka marpe fi sonna ka gunan nan debi den narpe fi sonna kana gunan nan debi zero yano bine den na wato dingunan nan dabi amma kana rikpe na zero moso kari goro ne anna ni katunu kami kuro o jisi kamu ko la ilaha illallah ko gani rikpe ta da suta asuta do oh ifoga na be la ilaha illallah na gonu ko aha aji gonu ko akaji ka gani ni gani di baral kwe woni no abe ila ila ila di akana ga anate madalla sallallahu alaihi wasallam no dia ha nar kwe hekana ma bari ma faji faji yano no bo wawazu kwa nar kwe gani di a gani mani nga la ilaha illallah ci yubungo mani la ilaha illallah di maina gorko nu finna iri kpe kpe posi pase da iri kpe amma nga gani sai mace la ilaha illallah di cere na'am ana kpe fi sonna amma ndebi don gani no da dan ndebi don na gani an wani kuna nga gani huru iri kpe su ba sadi kar kpe su ba no be mai na sabo an debi na sabu ya a ci ban debi sai na ka ba haina bara da kon nani ba man debi da ka ci teya nanin nin dina sawan se se ngmene nchan de bi na ba di dina te heise mwene di si heise to nga ka bara se mamaci na kan nar silama telefo an de ya kan nar silama tele de ya na ri man de bi ngmen dinam kan mwene ka sadi manchen nan mwene an de bi ngmane adini ama de de boro wa chere hini non bogono sai magana wa sojo guna kadia sojo mbongo ya bo huru kutaci famman honnen kurpe barabara dana chin sen mahuna nze buya mboke yo suberi kadia nhansine borona alhala su pe nalla aljanna ben su pe nalla nini Dunia neno no be yo kuru kai narkwe ba men na kai andebi bi kai yodo nhon aljanna ande bi kai yodo kanan kai de nhon nhon aljanna irper gumare mana murin kai borobara borono num foyo gono kaari cobu kasu bey beyo yana to aga eri guri pe mare de hunde yo cinniyo amari garow gamana lafiya na fati yorin tonga ka hini ka nalla amari pe masuri wi amo baran can debi sunna bon wari pe mari wi an debi sunna bon petere pe jirma ganna allahumma ya rabbi amin to jamar pe mal no bon kani alfa muhammad ya raka gon ko haka ci ba acinte bida'anceyo na sunnanceyo huna ka marga ŋmene diro ma makwe ka marga nungura fo ŋano marsa hije cinkari marga tijani ya hini ka sunni no wei amma sunni ŋmene tijaniya no wei e ade gabu acin gabu haide su bei de sunni fo gono kana tijani fo no wei amma tijaniyo n sunniyo no wei boro ini ka ha nadia ka chọrọ ụba nna n'ụba na mba nna ri mba ifo ka na n'ọwa yi nsunni no wei sabu yogoro tutuma sabu sinte asa na obe imo ọsọsọ ọchọ cho yoku na eli cho ka kwe tonu nkari kwe gun ko chan debi se ba nsuku nkakau ama nde gungun nari kwe me tijani tijaniye yo nkuna wo kayo mbei bei ka sunniyo ŋmene abara bara deidei amari suno ganari gonol babe dodi to dai aden ka kwe ko ba ko ni san zaka non bei ka boro bara no boro deidei naba yono no aha ma maka sate ka hini koto to marsa nga sunni kere bei ka tijaniya si deidei wongo a tijaniya ka ga ko to kenken wa dana ko zakano sai ko ye mai tijaniya ko yo kan ba hai hai ha ma yo na a ha ma yo ma tonton me yo kuna tijaniya yo kuna da sai maka gari sunni na ganga ko di tutu mana ta jugu kan meme irbe tamfona ka kwe weche o <laughs> nga nka ci ba bara ti bukaro nga kwe diya sunni fo wallahi shew ntamari o tibuna jahina tibuna magai <laughs> basa sunniya jirawo bosi kimin nan nga ci narbe hege ka tuba den barin pa farani ay kura kurai hunun sun niya jira ga laro wai hije balla gara ce ba haira ci sunni ba ga wani ci ayyai ga kwai ci hurur kura ka kan wai ko ga to kide mai na ci karkari sunni wallahi duka do amma sunni su kwai tijaniya ci karkari domin duwa wai awo akpei no na sunna foto narikwe nga atano domu mbei ka awo asidere bongo deidei bongo na gono amma ngoyo de yardan na ngoyo babe yo ngmene dino irin wani kadi a abu talib an ci ngaya nan debi koto ba ngan debi ka ci boro boro in ka ha don bara koro no dendi kinena den ka ci aka ci boro mana aka ci boro beiri to todeya nga andabi na kan me kwesere kacha amangano akoyo kuna fo nga bu ma koto nga na aliyu zakano andabi se sallallahu alaihi wasallam alfayo da chino se ka diya tere kayo banna ba na ko aliyu cheno ko ga no me mechine man bere hay ka ci mate mate da ci ken makai wala ba dina aliyu no mechine no ko chene nga na no mechine kama bere gana to bere ka a gono ko ci ko magana di bere di aka ci baba a gono ko gunce maka ngana adini kuna kai fasifa sai dare kwe nga ce akko hai kan ci di ya bara man haya kwato ya kenkem an jirgbe anan don ton na ba nga da bici eh su tabaka me bere su dalle hinkate mo kai yonce guda fodiga amma haida gonor babe dodi alfa ya teya clairement no di kera hunu kaci <laughs> to sabu fana yara no se ya tijaniyo na sunniyo mene cere no yo wei kine kuna sabu hinkante no be wa tilkal ayamu ha bainan nas duniya mene haranda o abibiri no kwa nun fa mo misi misi ne mo kogu an fan kaye nun ka don kogu yodi ko misi misi nun ka don yo ma kogu mo so so fi sabilillahi no ɓe sunniyo kamɓe mo so haranda gonu emetano haji ndiya mban soyuɓa eriɓa kara how erin dummum maga mban soyuɓa eriɓa kara loko mahari ham mban soyuɓa arin kala chatu irin kala jinjiri torin kana nor ka zeminin se de meo ka irin kana mari ka zeminin se de mete ehe deya boro ka gunce hanu fo kanno ham kilo hinka den ko ka kogo na doni sai <laughs> magarce boyi ka kana sai to dai yan ngaji bongo gono sabu hinkanteri kuna haran dadi sai moje wallahi coro kan dia momon sin nan na waya fofa narpe boro ya de mbon su man sai sasa no <laughs> bozi no kuri asu ma sasa to nzedi don hamini gono na sai makodi no ir kpe no bonkani to mar muhammad hayo dogo domin kwaro ka gono ko te o si a hayo kuna <laughs> alfa muhammad hayo dogo mar sakano kwe kumma jinjire di kuna deno banu rano di akumme do di sunniyo natijaniyo mo charfo assalamu alaikum assalamu alaikum salamu mo charfo yana charfo yo bar haramun bala charfo yo kuna ana bar haramun ir kuran islamino amman hini tamyono ban nan ka kwe ko bara boro mabu hini tam yodi kuna kan ba no adaba madama bun nar silama tereno wo regil wo nga koto ya su dawamani ne wa ngari bongo koto ba boro ka be ka hini daidai tam madama bun nar silama tere asu dawamani ne de ya boro zanga yanga fo salamu alaikum salamu alaikum de no na cha fo fo ka be ni ka goro satu tuma ngoya chinko bara hije ho kweu da na jiya coro jinar seko sel de mo gonum banna ku gun garan chene chene hali ko maka moje ndi ta kanorse para kuru de no bar para fo kamba che ba para o chere angwana hije ho ko yo bongo mbara sunni no ngari coro di no to de no go di chere ba ci sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala سيدنا Muhammadil الفاتح لما ugulika والهاتف كم برا سني بجي داي داي داي, داي. wala atimidi ma ke anindi bosi na waya fonon bamma kanal se da su tenon hunuri mari hije ho kasi dan tina waya non bamma don bo andi suba salatil fati dinam ngana bate na mama hayate anandan tewe ba mo gongolo yote dana hayata kabeni to jamar kwe mata eri kurma tutami kar kummawo cere baka sine anar kummaya eri kwe maruwa cere kabiya irin chami hije a acine anar kummane ñanzetereyo kan sawara hije odu koten na iri kpema bananse ya jesega baya jesegar manzin kai ha da ŋmaara ŋmaara a kabe nanci to meino wei baabe seedayo sadaki meino haru ba da ha ha ya ni to alfayo irkwe maburiya ni amin allahumma waffik bainahuma kama waffakta baina adama wa rin irin wa baina sulaimana wa bilkisu irin kyami wa baina muhammadin wa azwajihi sallallahu alaihi wa sallam radallahu ami hadi dan kiya da ta yarin shei to mar san ganar ba muhammadu gonu ko ha nkin kina fo kinin di kariyo bon ogaci yana riyo ya gonu ko ga fasara mani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 muhdathatin alhadith laarucena kuna bimana aljadid itaago haykan debi kana abara itaago no makka cefiriyo sedan abara itaago aya fo kunal norkwekwe berici muhdathin haya taago no kan sin nabeyo den dongo nabeyo saka abara itaago di corose iriyo hon abara ise ifono iseno to ngana ndebi ci ngangane itago ka don bara ce feriyo se a bere kaye ize no islamu se to wo kan du itago ize no se dare na ban kuda fa din ban maha muhdathatin ndi muhdath hadisi jadid itago ta ma fasara <laughs> tijaniya bara itago no aji maroku ne aurinji algerin ze no amma tijani algeri aji algeri dinnama aljeri neno eno na hai an dabi jiri dubu fon na banna amma ngaci an dabi aljeri ka ci ba tijani ya tereo salatul ngaciba, kaca an dabi ngaci ba ngadi no ngama ma na ngana ngano jauharatul kamali jawharatul kamali اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانيتي akwai manankai fo gonu goga ka kacan da biya na ci baya alfayo arsina mala karinta ci na wata ba dare na da na ci dare to dai yanga jouno aman su ga fahima in kuna foyo fahima man su zaka baicen na gore do ne oda ci no se me ya la dari jou ne ya la dari jou to zan ka bai ka ladal na cin menen na mu masan su ladari kyau no bai kyau diwanu sheikh ibrahim yas masa diwanu non yayi sintebina da ko nal zumani wallahi tijani wa haikan hani ko ga bana lahadariyo ashmawiyo izziyayo narisala marsa tiliyo kuru kammu do ma ka gen se ka a asemon risala sunniyo ba be kuna baya na te ngano alimamu shafi'i cara go nari sala aiziya sunniyo mene kiliyo kuru sunniyo ya nan kari aman don su bai kaka gan sai sunniyo mene mazan an nan jiji kamu da ya ko bai na alkurani in ci nan kwai diwanu shekhu ibrahim co. ibrahim yashi senegal mene shehudi a gonna telefo ka kari doni doni yono doni doni dingano nkwe ko editete eh, de wo na bari wo furu hara mozu muki ba sai wa maza wa maza ndiye ka buru na dini nan kakwe ko burkwanci da ndeni rikpe man shirya na rikpe mbei nkura wa kayo mbei nkuna tutu masu bei nde doni no fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala maudu kabara dhal mudil daren ta kawo kuka kuga daren amma moki ni kan na hinidi tam dare no dare bi ne ni ne no irkwe makanan la daidai bon iri obo ma kari kari kai yori su be mani kan meri ka danna irkwe ma na murin ce ganyete irkwe mari win na sunna allahumma ya rabbi amin hada wallahu ta'ala alam jamar kwe mal no bonkani za kwara kuka me hayo zum mukute a cere do na ganan na kaci ngayo lemam asuba jingariyo banna abereno kangayo masunna senni bobo ayiti bara senni bobo no ngadina bara ŋariyo nkurpeyo gonu bidaayo kuna alfayoru kurpeyo do nateme inu sallama ka mabere ko ŋare moce amin amin il nate ama ka kan honneri se kana bara deidei iri namno ɓoroyin kacoyo ba ifo gan nam hay ka ganna nam no ka na bara daidai ganna amma na ci hamfani sa kuna ni hamfani gono haji ni da ya boron bere ko mare di ngoro ko mo zai ko ko safu sin te burodi guna kuna o kayo irpe bana nin se se mo choro fi so ko gum mayo che alai mane irpe ma charma gbeiro alai batunu ya kame kogo ah su tema alai man carman suya carma to den guna guna ngangari lele kwe fo go no jinjel di kuna to il lele kwe il kwe mo kwe ndal labani ko kanal labani mbo kwe bani hay mo gura anchi bani oh <laughs> sukuru den bongon hay el sukuru il kwe man no fasa ham cheji kwe cheji kwe ngano ya kakwe irikwe mano diplo mberi berio asulu tun na gbeyo ne ne ka hore nan la kari andu diploma da shi na gbe mana diploma amfani amma ogun no chiri ni do ngoyo bongo sukulu je bon ba me unde ka ko mana moja gerem gerem gerem da na ngari tete de gerem gerem dina so chite ade be ntom mena bijai subhana rabbika susi ka da geren geren na soji amma da yada da bon he korom korom mare su kai ba mare makai korom makai korom ya kai subhana rabbika kaka ina teno narba gon na liban tano dan se man haya kuma kuma ka dorun ziba to alfayo boro maka abe ka he ona bara daidai kanam nar pese zimbiri se boro na boro yadi nso nsuga ala sabu mare kuna gono bidde ayo kuna no abar sen bo bonongor kote nga yara ka kwe ko bara boro bitani domin sakan gor ko te a bor fo gono ka na beni ta subajina agon ta suwa ko maka ci wabi jaye kula Allah bon wahin zanza masa ta ci fata ma birji a focin nan ka kai ya siu kare ka ka mo jantu sa hay kan mo jantera na te hay ka bi na gon ko ta na funtu to de yar silama kurma hansine nan moso moso to marsa bide o nonte nga bor fo nga gari bide adi ci nga se hunde hamyo nga nga ye kai kukurku foda ma bongo se da tunan ye ban na kakwe ko na filaka ifo na fila kan ba hamarsa nga ci waraha ne ya waraha gan nano nga ye ban na ci fo domun nga su ka duwa waraha wati ka kai ka jingari waraha na bara tilasi man nga di be ya fono waraha bara ifono sunna no nafila no asuba banna na lasari banna nafila si den na asuba sallama har wenu ma kwe few kata kan minti we chinugu bongo nafila si lasari bongo ajingari yo banna har wenu ma kwe kam nafila si ngano hanu fa asuba ajingari yo banna ndebi na kwe tamfo honna na ni katunu kakai allahu akbar andebi nuran nara ngandebi ga gorote ka sallama ka beni ngana nde bina ha nafila na ci nirpedia ana duwa katal fajiri ka kanu. zafu deya ngano asasa ka jinjire masu ka bata asuba jingari ubanna ngana ci deya ma nafila di tecifo ngan saka insaka ana ci tarisi abine ci tari gonu ngano nce al iqrar andebi sunne kuna fona den ka hay fote nga dengai abara dakona de ni kan naduwa duwa eh, rakat alfajiri ka jingari zafu in ka ka jinjire na iqama dam ko malla karkaran hurun kuna wa jingari da man damci idza uqimat as-sala fala salata illa al-maktuba den da na iqama dam jingar fasi sai da jingari ka sen na iqama dan di wa jingari de no sallamani matunu in mana tasbayu banna kan rakat alfajiri dika deideyino doman debi tutuya to alfa alasari banna kwena abahini kate eh, rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam. sallam lasari banna na nafila jingari ngano na na isha chase oi amen cika lasar banna nafila si har wenu makwe kam nga cicimino azafari nafila garo gbono ngaga Azafal nafila dino nga gono ko bana lasar wati kuna ma na ci lasari banna non nga gunu ko nafila jingari da ya zafara a don ba nafila ta na duwa ka ce masu fakwai kwai hurase to da ya ngana da bika kuga bana wati fa kuna lasari jingari yo banna to nindi nga honne ka nafila gono jingari yo banna amma me ise wo ka na nafila garau fo kere ba ka bana amma na ci jingari yo di banna ya na nafila waraha nsuga jingari fa sede wenu fewyo banna minti weycinu gumateke ama de waron baka tununo ko waraha jingari asuba sallamayo banna naci waraha duma watina tojina jamar kwe malci tambon kanuyu